to barin samu cikakken suna da mazaɓa da jam'iyya da kuma kwamitin da ake shugabanta sunana abu ibrahim kuma ina sanata mai wakiltar katsina ta kudu kuma ni ne shugaba chairman na kwamiti na mai kula da aikin 'yan sanda an ce za a ɗauki 'yan sanda dubu goma amma sai muka ga an kira mutane sama da dubu ɗari hudu akwai wata hujja ne da yasa aka yi haka? a waɗanda suka yi application sun kai su sun haya dubu ɗari takwas wajen ma dubu ɗari tara ne amma da yake an bi ta na'ura mai kwakwalwa kuke ta ko a lokacin da za a fara kawo application wannan na'ura an gaya mata abubuwan da ya kamata ta yi misali wanda ya yi application sau biyu ya sa application ya ce ko yana son asp kuma ce yana son ya zama inspector za a cire shi nan ya nuna rashin gaskiya na biyu akwai maganar shekaru wanda yake karabiti daga shekara 25 ne abin da ya kasa wanda yake eh, eh, officer inspector usp shekara 28 to duk wanda ya wuce waɗannan za a cire shi la uku akwai magana tsawo in ka sa ciki ka police officer ya kamata ya zama yana tsawo kaza in bai kai ba za a cire to waɗannan su ne kwamfuta ta cire amma abin da ke jama'a su lura shine an bi hanyoyin da za a bi ka'ida ba rashin gaskiya ba magana a kawo siyasa ciki ko a kawo kabilanci ko a kawo magana addini mun na mun yadda duk lokal gamman namu 774 kowace lokal gamman za a ɗauki mutum tara karabiti kowace lokal gamman za a ɗauki tara ba canji haka za a ɗauke su kun ga maganar a zo a ce wannan bahaushe ne wannan inyamuri ne wancan kaza kaza ba ta taso ba tun da an sa duk local government sai kuma su ofisoshi din manyan yan sandan din da inspector da asp su ma za a ba kowace jiha inspector sha biyu kowane eh, jiha asp sha biyu wannan shi kuma shi ba kin ga ba zai yiwu ba a ce ba za a ɗauki dan bayarsa ba sai dan katsina dan ina da katsina ko me ko nan ko kuma na katsina su hina da wata jiha saboda haka duk ka'idar da za a bi ko duk hanyar za a bi ta a hana kawo maganar addini siyasa kabilanci don an cire ta kuma ma shi zaben za a koma a yi shi jiha-jiha ake yanzu daga nan kuma za a koma har local government local government ai saboda har yanzu muna da yawa in ka duba local government 37 kana da application 400 kana magana kowace lokal na da wajen mutum dubu goma kenan wai kowace state kowace jiha in ka koma za ga lokal gama akwai mutum ɗari ko ɗari biyu a matar za ka ɗauka saboda haka ko hiddawar za a yi za a koma kowace lokal gama a kira 'yan lokal gama din a hidda mutum taran nan na jihohi za a taru a jihohi na jiha din nan a hidda 'yan jihar nan to kin ga an bi hanyoyin da ba za a samu abu ya rude ba a koma ma ana sai da su ayyukan zai yanzu wahala in ma za a yi za a gane amma an kawo su nan gaba daya za ka samu wasu 'yan baran da abin da za su rika zagaye suna cewa kawo kuɗi kaza za a baka kaza za a baka kaza to duk yanzu kin har yanzu mu samu labarin ana irin wannan ba saboda an mai da su jihohi da local government wa'annan da ka ce asp 12 inspector 12 daban suke da wa'annan taron eh daban suke mana ai dama abin da aka fara za a ɗauki karabitu 7,500 sannan shugabanninsu 2,500 cikin 500 din yanzu 1000 za a ɗauka saboda biyar ma'aikata ne professionals ake ce masu wanda suna da kamar misali likitoci malaman makaranta injiniyoyi da sauransu su ne za a ɗauka amma su daban za a yi nasu so yanzu dubu kudin za a dauka na 'yan sanda sosai sannan sauran waɗancan wato masu manyan mukamai masu manyan mukamai su ne asp da inspector waɗancan saura kuma sai nan gaba za a yi su don saboda su abubuwa ne daban kila magana shekaru ba za ta shigo ciki ba da tsawo da waye duba kila ba kila ba tabbatar ba amma dai za a taso da za a hidota su ka'ida nan gaba saboda haka wannan dubu ɗari hudu da 'yan kai da yanzu kwamfuta ta zidda sauran aka kirawo su eh. ba lalle ba ne cewa dukansu za su samu aikin. to hajiya za a ɗauki mutum dubu goma duka mutum dubu ɗari hudu sun kawo ina za su samu ina za a bin nan ina za su ai ba zai yiwu ba ko shi za ta ce miki sai ma an koma local government din a can za a interview din da za ka san local government za a mutu da mutum tara za ka tattaki sun kai ɗari uku masu so. to na gode kwarai.